bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci na ranar asabar 28 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya yi daidai da 24 ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajrid sarih li ahadith jami'i sahih na al zabiri rahimahullahu ta'ala sannan kuma karatunmu yana nan a cikin kitabul wudu inda za mu tashi akan hadisi na 134 kuma wannan shine darasinmu na nawa na 86 hadisin Anas dan malik Allah ya kara masa yarda malam yace an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hanat salatu al-'asr فالتمس falam الوضوء فلم يجدوا فأتي sallallahu الله wa alihi عليه وآله وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك ina. وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم يتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثي دق أنس بن مالك الله يقال مسير قال يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم na ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa halat salatul asri alhalin sallar la'asar lokacinta ya yi faltamasan nasul wadu'a sai mutane suka nemi ruwan alwala falam ya amma ba su samu ba fa'utiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi wadu'in sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ruwan alwalarsa fawa ba'a yadahu fi zalikal ina sai ya sanya hannunsa a cikin wannan akushin wa amara nasa an ya tawabba'u minhu kuma ya umarci mutane su yi alwala daga wannan ruwan ƙala anas ya ce fara'aitul ma'a sai na ga ruwa yambu'u min tahti asabi'ihi yana taɓuɓɓuga daga ƙarƙashin ‘yan yatsunsa hatta ta min indi akhirihim har suka yi alwala na farkonsu har zuwa na ƙarshensu wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a nan kitabul wudu a babin iltimasul wudu'i idza hanatis salah iltimasul wudu'i idza hanatis salah wato babin da yake magana akan neman ruwa yayin da lokacin sallah ya shiga Haka na imamul bukhari ya kuma maimaita hadisin a cikin kitabul manaqib babu alamatin nubuwa inda ya kawo shi ta hanyoyi daban-daban dukkan hanyoyin kuma suna tukewa ga anas dan malik Allah ya kara masa yarda ya kawo shi ta hanyar ishaq ibn abdullah ko abu ishaq ibn abdullah ibn abi talha ya kawo shi ta hanyar qatada ibn da'ama as-sadusi al-basri an anas ya kawo shi ta hanyar al-hasan al-basri an anas ya kawo shi ta hanyar humayd ibn abi humayd at-tawil an anas ibn malik dukkan waɗannan sun ruwaito hadisin daga Anas dan Malik akwai ɗan samun bambance-bambance a cikin ruwayoyinsu kamar misali a ruwayar katada an Anas yana cewa wannan abin ya faru a wani guri da ake kira azzaura azzaura guri ne dab da madina a cikin madina ne kai kasuwa ce ma a cikin garin madina a ƙarshen hadisin qatada ibnu da'amatu sadusi ya ce wa anas dan malik kam kuntum ku nawa ne yayin da abin ya faru adadin ku nawa ne kala sai anas ya ce da shi salasu mi'a au zuha salasi mi'a anas ya ce mun kai ɗari uku ko mun doshi ɗari uku adadin sahabban da suka yi ruwa a alwala a wannan akushin a ruwayar hasanul basri cewa anas cewa ya kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi makharijihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina a cikin tafiye-tafiyensa kuma a ƙarshen hadisin anas cewa yayi wa kanu 70 rajulan su su 70 ne a wata ruwayar ma baina sab'ina ila tamanina tsakanin saba'in zuwa tamanin a ruwayar humaid humaid ibn abi humaid at-tawil daga anas shi kuma yadda lafazin yake cewa yayi faqama man kana qariban dari min al-masjid yatawadda wanda gidansa yake kusa da masallacin sai ya tafi gidansa yayi alwala wa baqiya qaumun amma wasu mutane kuma suka yi saura ba su samu ruwan alwala ba a ƙarshen hadisin ya ce kam kanu wato humaid ibnu abi humaid at-tawil ya tambaye anas ku nawa ne a lokacin anas ya ce da shi 80 rajula a ruwaya thabit ثابت البناني Aslam Al-Bunani Al-Basri رواية anas ya ce wa harastu man tawadda'a wa kana ma baina sab'ina ila samani na kiyasta waɗanda suka yi alwala da wannan ruwan na wannan akushin sai na ga adadin su tsakanin saba'in zuwa tamanin to kun ga an samu ɗan canje-canje musamman wajen ina abin ya faru kuma nawa ne adadin sahabban da suke guru wata ruwaya ta ce abin ya faru ne a zaura zaura a cikin madina ne wata ruwayar kuma ta ce a a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin ya faru kaga an samu saɓani wajen tantance inda abin ya faru wata ruwaya ta ce adadinsu tsakanin mutum saba'in zuwa tamanin wata ta ce saba'in zuwa tamanin amma wata ruwayar sai ta ce adadinsu ɗari uku kaga akwai tazara tsakanin saba'in da tamanin saba'in tamanin da kuma ɗari to wannan ta sa alhafiz ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa waɗannan ruwayoyin idan ka haɗa su guri guda ka kalle su a jumlace za ka fahimci cewa ƙissa biyu ce ba ƙissa ɗaya ba saboda bambancin da aka samu wajen adadin waɗanda suke gurin yayin da abin ya faru kuma bambanci ne wanda zai yi wuya ka iya samar da daidaito su ba za ka iya samar da daidaito tsakanin saba'in saba'in tamanin wannan wani abu ne wanda yake kurkusa amma tamanin ɗari uku kaga tazarar da yawa ya ce haka nan a wurin da abin ya faru wasu ruwayoyin suka ce a madina ne har ma wasu suka faɗi gurin a cikin madina shine azzaura wata kasuwa wata kuma ruwaya ta nuna cewa ba a cikin madina ba ne a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensu ne ruwayar hassan albasri kaga wannan shi ma zai yi ya ka haɗa mutum yana cikin madina ba a cewa ya yi tafiya yana cikin garinsa ba za a ce ya yi tafiya ba ce ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa to kaga wannan zai sa ka ɗauki abin a matsayin ƙissa biyu ce anas ya ba da labarin ƙissoshi ne guda biyu ɗaya ta faru a cikin madina ɗaya kuma ta faru a wajen madina alƙadi iyad a cikin littafinsa ikmalul mu'lim sharhin sahih muslim a cikin wannan littafi yake cewa wannan kissa malamai ingatattu amintattu da dama adadi mai yawa sun ruwaito wannan kisa daga kuma adadi mai yawa har zuwa kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma abin ya faru a bainar jama'a a cikin runduna ta yaƙi domin ana magana ɗari uku irin wannan fita ka ji an ce mutum ɗari uku sai dai rundunar yaƙi ba fita ce ta ziyara ba ba fita ce ta kasuwanci ba yace kuma wannan abin da ya faru ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai bayan bayan Anas ya bada labarin cewa an yi haka ba a samu wani sahabi yace wannan abin da ka faɗa ba gaskiya ba ba a samu ba duk sahabbai da suka ji Anas ya faɗi maganar sun amince yace to wannan yana nuna maka wannan ruwaya ce wacce take qat'iyyat thubut tabbas haka abin ya faru ba kuskure Anas yi wajen ba da labarin ba ba a samu kuskure ba ballantana a samu ƙarya domin a irin wannan lamarin ƙarya ba za ta shigo ba duk abin da zai a yi shi cikin jama'a wani mutum ɗaya ya zo ya faɗa ba a samu wani ya buɗe baki ya ce wannan mutum ya faɗi ƙarya ba ko ya yi kuskure abin da ya faɗa babu shakka wannan yana nuna gaskiyar abu abin da zai faru ga mutum shi kaɗai a kan daga lokacin da kuma ko miji ya mutu ko aure ya mutu ku dawo gida abin ya sake dawowa kan uba ba a ce an yafe ba dari cikin mutum ɗari uku kaga anan zai wuya a ce an samu ƙarya ko an samu kuskure ba tare da an samu wani ya zo ya yi gyaran kuskuren nan ba to kasancewa duk sahabban da suke gurin babu wani wanda aka ruwaito cewa ya karyata anas ko ya masa inkari wannan dalili ne da yake nuna cewa wannan tabbat wannan mu'jiza ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana qurtubi abul abbas al ba qurtubi mai tafsiri ba malamin qurtubin mai tafsiri abul abbas al yana da littafin da yayi yi mufhim fi sharhi muktasar sahih muslim to a ciki shi ma ya ɗauki maganar qazi ya sake maimaita ta duk da dai ya sake ginin sigar ta ta sha bamban da ta qadi amma dai ma'ana ɗaya ce har ma yake cewa irin wannan mu'jiza in banda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama babu wani annabin da aka bashi irin ta hafiz ibnu hajar al-asqalani yana cewa hadisin da ya yi maganar ɓuɓɓugowar ruwa daga yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a ruwayar Anas dan Malik wanda ita ce wannan ruwayar da muke karantawa bukari da Muslim sun fitar da wannan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ya fitar da wannan haka nan Jabir ibn Abdullah shi ba ya ruwaito irin wannan ruwaya ta hanyoyi guda hudu haka nan Abdullahi dan Mas'ud shi ma an ruwaito wannan ruwaya daga wajen kamar da yake cikin sayul bukari da sunan tirmizi sun ruwaito wannan kissa ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ya bubbugo kankanin yan yatsunsa hakanan abdullahi dan abbas shi ma ya ruwaito irin wannan kamar yadda yake cikin musnad na imamu ahmad da al-mu'jamul kabir na abul qasim at-tabarani hakanan ibnu abi laila mahaifin abdurrahman ibnu abi laila ya ruwaito wannan shi ma a cikin kamar yadda yake cikin littafin at-tabarani saboda haka wannan adadin na sahabbai Anas dan Malik Jabir ibn Abdullah Abdullah ibn Mas'ud haka ah, ibn Abi Laila duk waɗannan sun ruwaito hadisin da yake magana akan bubugowar ruwa daga yatsun Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai kai gangan ku ba kamar yadda maganar Qadi Iyad take nunawa kazu iyad maganarsa tana nuna cewa sahabbai da yawa su rawaito amma al hakika ba su yi yawan da shi yake ishara zuwa gare shi ba amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taɓa ruwa da hannunsa ko yayi addu'a ko yayi tofi ko kuma wato ya sanya kibiyarsa a cikin ruwa ruwan nan ya yawaita wannan duk hadisai sun zo kan haka akwai inda za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tofi yayi wannan ruwan ya wayata akwai inda hannunsa ya sa akwai inda kibiyarsa ya sa akwai inda addu'a yayi wannan ruwan sai ya yawaita kuma ya isar da mutane masu yawa ya zo a hadisin imran ibn al-husayn ya zo a hadisin bara ibn azib haka nan ya zo a hadisin abu qatadat al-ansari Haka nan ya zo a hadisai daban-daban daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda suke tabbatar da haka to in ka hada wannan waɗancan ruwayoyi da waɗannan sai ka ga cewa ai sahabban da suka ruwaito irin wannan mu'jiza ko wannan mu'jiza da mai kama da ita sahabban suna da yawa babu shakka to kaga wannan shi zai nuna maka kuskuren da ibnu battal yayi yayin da yace hadisin Anas na bugowar ruwa daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama anas ne kawai ya ruwaito shi ibnu battal a cikin sahihu sharhin da yawa sahih bukhari maganar da ya faɗa kenan wanda ibnu hajar yake cewa wannan magana tashi tana nuna karancin bincikensa bai ma fahimci littafin da yake wa sharhi ba yana sharhin sahih bukhari a cikin bukhari din akwai ruwayoyi da yawa da suke nuna ba anas ne kawai ya ruwaito ba abul abbas al-qurtubi yana cewa ba a taɓa jin irin wannan mu'jiza daga wani annabi ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wato a ce ruwa ya ɓuɓɓugo daga tsakanin ƙashinsa da jijiyarsa da tsokarsa da jininsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam har wa babban almajirin shafi'i almuzani kamar da ibnu abdulbar ya nakalto daga gare shi yana cewa ɓuɓɓugowar ruwa daga 'yan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi zama abin mamaki sama da ɓuɓɓugowar ruwa daga dutse yayin da annabi musa alaihi salam ya duke shi da sanda ɓuɓɓugowar ruwa daga yatsu ya fi abin mamaki sama da ɓugowarsa daga daga dutse domin a ɗabi'a a ɗabi'ance damar ruwa yana fita daga dutse ruwa yakan fita daga dutse saɓanin fitar ruwa daga tsokan nama da ƙashi da jijiya da ji. wannan wani abu ne wanda ba a taɓa ji ba saboda haka mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta wannan fuskar ta fi zama abin mamaki sama da mu'jizar da ya bawa annabi Musa alaihi salam yayin da ya daki dutse da sandarsa ruwa ya kokugo wannan hadisi kubbugowar ruwa da ga yatsansa sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda alqazi iyad yace zai dau ma'ana biyu ko dai ya bubbugo daga yatsan wato daga cikin yatsan Allah ya fitar da ruwa ko kuma a'a ruwan ya bubbugo tsakankanin 'yan yatsin ba wai daga jikin yatsin ba amma kai da kake gani za ka ga kamar daga jikin yatsin ya fito ibn hajar al-asqalani ya ce zahirin hadisi zahirin maganar tana nuna cewa ruwan ya fito daga jikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga jikin annabi ya fito yace kuma hadisin jabir yana nuna haka domin cewa ya fara'aitul ma'a ya khuruju min baini asabihi ruwayar mu anan me tace fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabihi kaga ba daidai ba take da min baini asabihi ba min tahti asabihi daga karkashin yatsunsa amma min baini asabihi daga tsakankanin yan yatsunsa kaga kenan daga yatsun suke yake yake bubugowa a ruwayar ibnu abbas kamar yadda yake cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani cewa fa faja'u bi shanni sai suka zo da wata salka fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadahu alaihi maza la dora hannunsa akan wannan salkar Tun mafarraka a sabi a sannan ya rarraba tsakanin ‘yan yatsunsa ya ce fana ba'al ma'u min a sabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ruwan ya dinga bugowa daga yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan daga yatsun yake fitowa idan muka dubi wannan ruwayar min tafi asabi'ihi ta daga ƙarƙashi ne waɗancan ruwayoyin kuma suna nuna daga 'yan yatsun ne dukkan ma'anonin waɗannan masu yiwuwa ne amma ma'ana ta farko ta fi nuna mu'ujizar ta zama mafi girma mafi abin mamaki sama da ma'ana ta biyu wanda take cewa ya fito ne daga ƙarƙashin yatsunsa ba daga 'yan yatsun ba wannan mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma mu'ujizozinsa suna da yawa wannan ɗaya ce daga cikin mu'ujizozin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama al-mu'jizatul hissiya domin mu'ujiza iri biyu ce akwai al-mu'jizat al-hissiya akwai al-mu'jizat al-ma'nawiyya akwai mu'jizar da take hissiya ce ma'anar hissiya wacce kowa zai gani da idansa in abin tabawa ne ya taba da hannunsa wannan ita ake cewa hissiya mu'jiza kuma ta ma'ana ita ce wacce ba za ka taɓa ta ba ba za ka ganta ba amma kuma za ka ji cewa akwai ta babbar mu'jizarsa ma'anawiyya alkur'ani ga gashi nan littafi ne da Allah ya saukar da harshen larabci da kalmomin larabci da haruffan larabci a cikin larabawa saboda haka zance ne irin yadda suke magana ba wai wani zance ne da zaurance ko kuma da wani yaren da ba shi suke ji ba sannan kuma a lokacin da ya sauka sun fi kowa alfahari da cewa su masu fasaha ne sun fi kowa jin cewa suna da azancin magana sun iya haɗa magana sun iya wato balaga a cikin maganarsu alkur'ani ya sauka a wannan lokacin da suke wannan fariya ɗin suke gasa a junansu duk shekara za a haɗu kowa ya zo da mai hudu ba daga kabilarsa ya zo da mawaƙi da kabilarsa kowa ya zo ya nuna fasaharsa a gawa ya fi ana cikin cin wannan kasuwar alkur'ani ya sauka Allah kuma ya kalubalance su su zo da kamarsa ya'tu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin su zo da magana irin wannan inda gaske har zuwa yau tun daga wancan lokaci har yau har gobe har Allah ya naɗa ba za a samu wanda zai ce shi zai kawo ko ya ansa wannan kalubale ya kawo wani abu mislihi kama alkur'ani ba a samu ba to kaga wannan mu'jiza ce da tafi kowace mu'jiza cikin dan sauran mu'jizozin ba a gaban ka aka yi ba idan arne ya ga dama sai ce ba a yi ba ƙarya ake yi mu'jizozi ne waɗanda suka faru suka taka rawarsu a lokacin suka wuce amma banda alqur'ani sai har alkiyama tashi wanda mu'jiza tana nan alqur'anin nan yana nan kuma kalubalen da yake yi yana nan ana karantawa kuma har yanzu ba a samu wanda ya tari kalubalen ba ya ce shi zai iya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani annabi face Allah ya bashi mu'jizar da a dalilinta mutane suka musulunta yace to ni abin da Allah ya bani na mu'jiza su ne shi ne wannan alqur'ani wa inna ma allazi utituhu wa inna ma kana allazi utituhu wahyan awhahu Allah ilai wahayi ne ubangiji ya bani wanda shi ne babban mu'jizar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizatul hissiyya waɗannan wasu malaman suka ce in aka tattara mu'jizozi wanda annabi ya aiwatar ya gudanar a bainar al'ummarsa lokacin yana cikinsu sun fi dubu sun fi dubu amma mu'jizar da ta wanzu ita ce alkur'ani sauran muminai suna karantawa sun yadda abin ya faru mu'jiza shine ubangiji ya gudanar da wani abu wanda ya saba al'ada a hannun wani wanda ya yi da'awar annabci domin ya zama gaskiya akan da'awarsa wanda ita ake kira mu'ujiza saura ka mu'ujiza dole ta cika sharuɗa kafin a kira ta mu'ujiza na farko ta kasance wani abu ne da babu mai iya yin sai Allah wato mutum ya zo da wani abu da babu mai iya yin wannan abun sai Allah laisa fi maqduril bashar ubangiji bai sanya dan adam zai iya abin ba kaga kenan mutum ya ce shi annabi ne misali a ce menene mu'ujizar ka ya ce zan iya fita daga gidana zan iya shiga daga gidana wanda mu'jiza ce ana kowa ma zai iya kowa zai shiga gidansa ya fita zai iya hawa abun hawansa zai iya sauka ce mu'jiza ta zan iya hawa doki zan iya hawa jaki zan tuka mota a wannan to ai kowa ba zai iya kaga wannan fi maqduril bashar to sharadin mu'jiza ta zama abinda zaka kawo laysa fi maqduril bashar babu mai iya yin cikin mutane sai Allah Allah bai sanya yin wato wakalar abin hannun wani bawansa ba Sharaɗi na biyu an yakuna khariqan lil ada al mustamirra an yakuna khariqan lil adati al ya saba wa al'ada wacce gudana akwai abin da dan adam ba zai iya yi ba amma kuma ya zama al'ada dan adam ya saba ganinsa kamar hudowar rana da faduwarta dan adam ba zai iya hudu da rana ba zai iya kada ita ba wani da zai yi da awar annabci a ce meye mu'jizarka ya ce rana za ta hudo daga gabas ta faɗi yamma dama ai wannan mun ji dai da ba zai iya wannan ba amma kuma dama ai ai dama wanda yana yana yana faruwa ko ya ce mu'ujiza ta shine in dare yayi ku saurara za ku gari ya waye kun gari ya waye ku saurara za ku ga ranar nan ta faɗi dare ya zo ita ce mu'ujiza ta na abu wanda adam ba zai iya yi ba laysa fi maqdurul bashar amma wannan laysa khariqan lil al ma'huda daman can dan ada ya saba ganin wannan saboda ka wannan da kai da babu kai daman duk akwai wannan ai to sannan sharad abu na uku dan abin nan sharadin mu'jiza ta zama ta tafi daidai da da'awarsa domin in mu'jizar ta saba da'awarsa abin da yayi ya saba da'awarsa alama cewa shi ba annabin bane mutum a ce da shi me mu'jizar ka Da nuna dan akuya ce dan akuyar nan zai yi magana dan akuyar da ya tashi magana sai ce ƙarya kake <laughs> kai ba annabi bane kaga dan akuyar yayi magana kuma ya sa amma kuma ya ƙare tashi to kaga wannan shi ma alama ce ke nuna cewa ba annabin bane mu'jiza dole ta dace da abin da kai da'awa sannan kuma ya kasance babu wanda ya iya yin kamar abin da kai domin ka iya iya yin abin da ya rushe kasance wata mu'jiza shi yasa alqur'ani da ya yazo sai ce falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin ko ba su iya kawowa ba don da sun iya su kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani ai da kaga sun rushe mu'jizar alqur'ani da zaman abin da za ka yi din kuma babu wani mai iya yin kamar sa annabi Musa alaihi salam da suka zo da da sihirin na waɗannan mucizai annabi Musa da ya sa sandarsa duk ba sai ta haɗa nasu ba shikenan ya gama da su saboda haka ya yi wani abin da ya fi nasu wannan sharaɗi ne na sannan mu'ujiza ta zama tare da da'awar annabci shi yasa abin da Allah yake gudanarwa a hannun bayan Allah na kwarai wanda ba su yi da'awar annabci ba ba a kiransa mu'ujiza sai dai a kira shi karama wanda ka duk karama ta wani bawan Allah waliyi duk wani bawan Allah waliyi da Allah zai bashi karama wannan karama tashi mu'jiza ce ga annabin wannan lokacin sauraka a cikin wannan al'umma dukkan wani bawan Allah waliyi da Allah ya gudanar da karama a hannunsa to wannan karamar mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya same ta ne sakamakon biyayya da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga alamar kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne to sannan kuma ya kasance wannan abu ba a wato da'awar ba ta zo ba ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da'awar annabci domin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam an rufe kofar annabci ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin la nabiyya ba'di manzo Allah ce babu annabi bayana saboda haka wani da zai da'awar annabci ko meye zai kawo na mu'ujiza ƙarya yake ba mu'ujiza ba ce ɗan damfara saboda manzo Allah ya nuna babu wani kuma annabi da zai bayyana bayansa a lokacin khalifa al-mahdi ɗaya daga cikin daulolin abbasiya an kamo wata mata ta ce ita annabiya ce aka kawo ta gaban khalifa khalifa ce ke ba musulma ba ce tashhadina an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta ce na'am ita ta musulma ce kuma ta yadda manzo Allah manzo ne na Allah ce to baki yadda da fadarsa da yace bala nabiyya ba'di babu wani annabi bayana ta ce ta yadda ce yaya kuma zaki fito ki ce ke annabi ce ta ce eh, ai bai ce la nabiyyata ba'di ba <laughs> ni annabi ya ce shi kuma ta ba annabi namiji cikin littafin al-iqdul farid na ibnu abdurrabbih al-andalusi ya kawo babi guda na annabawan ƙarya da aka yi aka zo da wani a ƙuƙulle a fadar khalifa yana da awar annabci ya ce kai annabi ne ce e kai annabi ne ya ce e ya ce to ina mu'ujizar ka ya ce to ai ba ku sake ni ba ma ballan yi mu. kun daddaure ni kun hana na sakat ina zan yi mutu. sai ba wannan hadisi yana nuna wajabcin a yana nuna rashin wajabcin neman ruwa domin tsarkaka kafin shigar lokaci wato in lokaci bai shiga ba na sallah ba wajibi ba ne sai ka nemi ruwan alwala kai alwala an fahimta in lokaci bai yi ba bai wajabta akan ka ka fita neman ruwa ba wato inda kake ba ruwa amma lokacin sallah bai ba ba wajibi bane a ce to ka nemo ruwa ka ajiye ka tanadi ruwa kada lokacin sallah ya baka da ruwa bai zama wajibi ba domin in ko rubik hadisin abin da yake cewa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa hanat salatul asri faltabasan nasu kaga sun nemi ruwan ne bayan lokacin ya shiga ashe kafin ya shiga bai zama wajibi ba shi yasa bukhari da ya tashi yin babin sai ya ce babul timasil wudu'i idza hanatis salatu babin da yake magana akan neman ruwan alwala idan lokacin sallah ya yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da suka jinkirta neman ruwan har sai da lokaci yayi bai musu fada ba ce yaya kuka yi irin wannan sakaci ya ba za ku nemi ruwa ku aje kun san kuma gurin nan ba ruwa bai musu fada ba wannan sai ya nuna halacci na abin da suka yi abin da suka yi ba haram suka yi ba amma da mutum zai alwala ya shirya kafin lokaci ya yi daidai ko bai daidai ba wannan ijma'in al'umma duka ta nuna yayi daidai inda mutum zai alwala ya shirya kafin lokaci wannan bai yi laifi ba amma kuma ba wajibi ba ne ya nema ya yi alwala ɗin. kuma wannan hadisi za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muwasati wato taimakekeniya tsakanin musulmi da musulmi lokacin da ake cikin bukata ruwan nan nashi ne aka kawo masa dan ya yi alwala amma kuma ya nuna wannan mu'ujiza din dan kowa da kowa ya samu kaga wannan akwai muwasati <clears throat> sannan wannan hadisi yana nuna cewa sallah ba ta wajaba sai lokaci ya yi lokacinta ya yi in lokacinta bai yi ba sallah ba ta wajaba ga mutum ba sannan kuma wannan hadisi yana nuna mustahabbi ne mutum ya nemi ruwa yayin da yake buƙatar alwala gabanin shigowar lokaci mustahabbi ne sannan wajibi ne bayan lokaci ya shiga in lokaci ya shiga ba ka da alwala ba ka da tsarki wajibi ne a lokacin ka tashi ka nemi ruwa ba wai kawai ka wadatu da cewa ai inda nake babu ruwa ba shi kenan a'a tashi ka neman ruwa shi ya sa zai ce faltamasan nasu faltamasan nasu kaga iltamasa shine fita nema ba wai kawai mutum ya wadatu da inda yake babu ruwa ba wanda ya nuna in lokaci ya shigo ya zama wajibi sannan wannan hadisi har ila yau akwai raddi ga malahida fandararru waɗanda suke inkarin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama domin akwai waɗanda ba su yadda da annabi sallallahu ba su yadda da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu'tazila suna ƙaryata dukkan mu'jizozi wanda suke hissiya duk mu'jizozi irin su takfiru ta'am wato yawaita abinci ta hanyar addu'a ko ainihin yawaita ruwa kamar yadda ya faru a wannan hadisi da hadisin Abdullahi dan Mas'ud suna inkarin wannan kamar tsagewar wata duk ba su yarda da wannan ba mu'tazila duk ba su yarda ba haka nan duk waɗanda suke bin hanya irin ta mu'tazila har zuwa yanzu suna inkarin mu'ujizozi waɗanda suke hissiya sun ce ba su yarda da kai wata mu'ujiza ba in ba ta alkur'ani ba to irin wannan hadisi da ire iren sa suna zama raddi ne ga waɗannan domin gashi ya tabbata a cikin ruwayoyi daban-daban na sahabbai wanda zai yi wuya a ce wannan adadi mai yawa a ce dukkaninsu sun haɗu akan kuskure ko akan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya wani malami ibn al-muhallab shi a ƙarƙashin wannan hadisin ya fahimto wani abu daban wanda malamai ba su goya masa baya a kai ba ya ce a ƙarƙashin wannan hadisin yana nuna duk abin da ka mallaka yayin da aka shiga matsuwa ya zama ba naka ne kai kadai ba kowa da kowa na da haƙƙi a ciki saboda wannan ruwan da aka kawo manzan Allah aka kawo wa amma ya nuna kowa <laughs> na da haƙƙi a ciki ya ce kowa ya sa hannu ya alwala to amma malamai ba su gamsu da wannan abun ba abinda malamai suka ce a cikin dai wannan hadisin za mu fahimci taimakon ke da yar juna yayin da ake cikin matsuwa amma ba mulkin abin da yake naka ba ya faɗi ya zama na kowa da kowa suka ce ba su gamsu da wannan istinbadi ba imamu shafi'i ya ce kuma wannan hadisin ta ƙarƙashinsa za mu iya fahimtar wanke hannu kafin a shigar da shi cikin abin alwala bai zama wajibi ba mandubi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa kafin ya wanke ko an ce ya wanke kafin ce to kenan umarnin da aka yi na ku wanke kafin ku shigar ya nuna ba umarni ne na wajabci ba umarni ne da yake nuna mustahabbi ne da a ce mutum bai yi ba babu wani abu wannan matsalar mun tattauna ta a baya sannan imamu shafi'i a ƙarƙashin wannan hadisi har ila yau ya ɗauki hukuncin kasancewar alwala ba ruwan alwala ba ya da wani mikidari sananne domin wasu malamai suna cewa ruwan alwala mikidarinsa kai ya wuce mudu ɗaya domin annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a bi muddin wa iktasala bi khamsati amdad hadisi ne sahihi a cikin bukhari bayan wannan shi ya kawo bayan ya kawo wannan ya kawo shi ya kawo wannan hadisi imamu shafi'i ya ce wannan hadisi yana nuna ruwan alwala bai da wani mikidari tsayayye domin a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe musu ƙofa su yi alwala da wannan ruwan ba tare da ya ce kowa ya ibi iya mudu ɗaya da ya isa ba kawai aka ce kowa ya iya buƙatarsa saboda haka jumhurin malamai su abinda suka tafi akan cewa amfani da mudu ɗaya wajen alwala to kai ya wuce mudu guda wannan mustahabbi ne ba wajibi ba idan mutum ya yi haka ya kwatanta wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda zai samu lada a kanta amma bai zama wajibi ba kamar yadda wasu su suka ɗauka a matsayin wajibi in ka yi alwala da abin da yake ya ɗara budu to ka yi israfi don haka kana da laifi to jumhurin malamai ba su yadda da wannan ba sun dai ce in kai haka to ka kwatanta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce al'amarin ana la'akari da bukata ne wani mutumin karamin jiki gare shi don haka ruwa ɗan kaɗan za a ishe shi alwala wani mutum wani mutumin kuma yana da wato girman jiki gabansa suna da girma ɗan ruwa kaɗan ba zai ishe shi ba wani mutum wani mutumin tsabtsab yake wani ko duk ce jikinsa A in ya zo ruwa ruwansu ba zai zama daidai da na wancan ba suka ce ah, mutumin da yake lafiya lau kuma tsakatsakiya kamar manzo sallallahu alaihi wasallama mu'tadilul khilqa Tsakatsakiya yake a halitta sa ba dogo zan kare ne ba ba kuma dan da kurkushi ba to shine aka fi so yayi amfani da mudu daya an gane ko to wannan ma duk wani abu ne da malamai suka faɗa dangane da wannan hadisi a takaice dai waɗannan su ne hukunce-hukunce da malamai suka zaƙulo ƙarƙashin wannan hadisi sai hadisin gabansa hadisin shi ma na anas ne allah ya ƙara masa yarda ya ce wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama lamma halaka ra'sahu kana abu talhata awwala man akhadha min sha'rihi wa anhu daga shi dai anas dan malik allah ya ƙara masa yarda ya ce abu talha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi lamma halaka ra'sahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aske gashin kansa kana abu talhata awwala man akhadha min sha'rihi abu talha shine farkon wanda ya karbi wani abu na gashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abu talha sunan shi zaid ibn sahal zaid ibn sahal ibn al-aswad ibni haram al al'ansari. ya shahara da alkunyarsa abu talha da wuya ne kaji an ambace shi da sunansa duk inda za ka gan ga an shi ne da alkunyarsa abu talha amma sunan shi cikakke zaid ibn sahal wannan shine sunansa yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da suka halarci yakin badar yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane waɗanda suka wakilci ƙabilar khazraji da al'ausi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bai'atul aqaba da su ta biyu bai'atul aqaba ta farko kai bai'atul aqaba ta farko sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito masa da mutane goma sha biyu waɗanda za su zama bai'atul aqaba ta biyu a fito masa da mutum goma sha biyu waɗanda za su wakilci su. to daga cikin wannan annukaba'u wakilai din nan guda goma sha biyu shi abu talha yana ɗaya daga cikinsu idan ba a manta ba a cikin karatun ka'idatun jalila ibn taymiya ya kawo mana abu talha ya taɓa wani batu na abu talha waɗanda suke zuwa karatun ka'idatun jalila za su iya tunowa ya faɗi wani sahabi cin ƙanƙara yake haɗiyar ƙanƙara yana azumi ya ce kankara ba abinci ba ne laisa bi ta'amin wala bi shara ba abinci ba ne ba abin sha ba ne saboda haka yana azumi in ana ruwan sama da kankara shan kayansa yake to shi ne ai abu talha din shi ne wannan abu talha al'ansari shi ne wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sautu abi talhata fil jaishi khairun min wato miryar abu talha a cikin rinduna ta fi wani gungun na sojoji wato muryarsa shi kadai a cikin rinduna ta ɗara wani gungu na sojoji jarumi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi wato ƙwarewa wajen harbi a yakin uhudu ya nuna jarumta ba tsantsanuwa ba sanda aka watse aka bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi kadai ne a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta kai kawo a lokacin an ce sai da wajen harbi sai da ya karya baka guda biyu baka din ita ce wacce ake harbin da ita ko to sai da biyu suka karya a hannunsa saboda harbi A shi ne wanda ya auri ummu sulai mahaifiyar anas dan malik malik ibn nazar shi ne mijinta na farko mahaifin wa mahaifin anas anas ibn malik to malik ibn nazar shi ne mijinta na farko ta musulunta bai musulunta ba ya ce shi ba zai iya bari shan giya ba maganar a ce ya musulunta ba za ta yi ba saboda ba zai iya haƙuri da giya ba ƙarshe a tafiye-tafiyensa ya mutu saboda haka abu talha ya nemi aurenta bayan ta gama idda ta ce da shi misluka la yurat a lokacin shi ba musulunta ba shi ma ta ce kamar ka ba a jefar da shi amma ba zan aure ka ba sai ka musulunta in ka yadda ka musulunta to wannan auren wannan musulunta shine sadaki na na yadda zan aure ka yace in haka ne ya yadda saboda haka ya musulunta wannan shine a matsayin sadakinsa shi da ake cewa babu matar da ta caɓa, ta caba sadaki kamar ummu sulai sabit yake cewa fa ma sami'na bi maharin kana qab akrama min mahri ummi ummi ba mu jin wani sadaki sadaki wanda yake da daraja da martaba kamar sadaki ummu sulaim ba to shi shine abu talha wanda yana da abubuwan mamaki abubuwan eh, falala da yawa a cikin musulunci shekara arba'in yayi yadda suka rotu shekara arba'in yayi yana sardis sardis siyam baya shan azumi sai dai in babbar sallah ce ko karamar sallah da cewa wanda ya saba wa koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi a bisa ijtihadin sa saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi misali da sahabbai har sai da suka kasa sai yake ganin in mutum zai iya yin azumin a jijjira a jijjira ma ba komai amma abin da yake daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce azumin annabi dawud shi ya fi kowanne ka sha ka ɗau ka yi azumi yau gobe ka sha ka yi azumi yau gobe ka sha sun ce yi shekara arba'in ba a gan shi yana ba a azumi in ba ran sallah ba ya rasu a madina kuma usman ibn affan shi ya masa sallah a shekara ta talatin da da hudu wato gabanin kashe sayyidina usman da shekara shekara daya sayyidina usman an kashe shi a shekara ta talatin da biyar a shekara ta talatin da biyar bayan hijira shi kuma ya rasu a shekara ta talatin da hudu bayan hijira wannan hadisi abu awana ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa lafazin hadisin yana cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama amara al-hallaq فحلق رأسه فدفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمر أن يقسمه بين an النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أمر كوان زامي في إمام النووي yana cewa za mu fahimci idan za a yi maka aski to a fara maka daga bangaren dama kafin hagu wanda mun dan yi tsokaci a kansa a karatun wancan satin ya ujibu hutayen kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna mana gashin dan adam ba na ba ne gashin dan adam ba najasa ba saboda ko da ka zo alwala wajen shafar kai gashin da yake jikin ka ya abin ya kakkare ya zubo cikin ruwa ba a cewa ruwan na ya najastu saboda gashin ɗan adam da ma na dabba ba na jasa ba ne wannan ita ce magana mafi karfi cikin maganganun malamai akwai wanda suke cewa na jasa ne wai saboda dukkan wani abu mai rai yayin da wannan rai ɗin rayuwar ta fita daga jikinsa ya zama na jasa da Allah yake hurrimat alaikumul maitatu to duk wani abu wanda yake mai rai ne amma ya rabu da wannan rayuwar to ya zama najasa suka ce saboda annabi sallallahu alaihi ya ce ma ubina min albahimati bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit duk abin da aka cire shi daga dabba tana da rai to wannan abin bushe ne saboda haka ko gashin dabba ne ko gashin mutum ne ya fita daga jikinsa alhalin tuman na yana da rai to wannan gashin tun da ya fita daga jikin mai rai shi wannan abin ya mutu don haka ya zama da dasa wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai amma mafiya yawan malamai ba su yarda da wannan ba sun ce gashin jikin mutum ba na jasa ba ne saboda inda na jasa ne annabi sallallahu salar-salar ba zai ɗauka gashin sai ya bawa abu tsalha ba sai waɗancan suka ce a ai gashin manzo Allah sai ba irin gashin kowa ba ne saboda haka wannan khususiyar ta ce ai yayi bawali ummu aiman tasha an yi masa ƙaho abdullahi dan zubair ya kwankwaɗe jinin manzo Allah ya ce mutane sun shiga uku da kai ya zama jarumi da zamaninsa ba su da yawa saboda ya kwankwaɗi jinin manzo sallallahu alaihi wasallam to waye za a sha bawalinsa yanzu waye za a kwankwaɗi jininsa to sai shehidai to jumhur suka ce maganar khususiyya duk abin da kace khususiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to yana buƙatar dalili abinda duk ba ka da wani dalili da ya nuna abin nan khususiyya ce to bai dace kai ka kira shi khususiyya ba tunda babu wani dalilin da ya nuna cewa wannan gashin da ya bayar inda ba nashi bane ba za a bayar ba ko ba za a amfana da shi ba ko ku a'a a najasa ne babu dalilin da zai sa kai ka kira shi najasa don haka al-jumhur suka tsaya akan su ibnu taymiya yana cewa rayuwa iri biyu ce alhayatu nau'ani rayuwa ba suna magana cewa duk abin da ya rasa ransa ba ya zama najasa ibnu taymiya ce to ai rayuwa iri biyu ce ba iri ɗaya ba ce akwai hayatul hayawan akwai hayatul nabat akwai rayuwa ta abin da yake na hayawan abu ne mai kamar dabba kamar mutum akwai kuma rayuwa ta tsirrai hayatul hayawan rayuwa ta dabba ko ta mutum rayuwa ce wacce take akwai motsi a cikinta akwai haraka iradiyya motsin da za ka yi shi na ganin dama dabba ta gada ma ta tafi ta gada ma ta kwanta ta gada ma ta tashi haka dan adam kaga wannan rayuwa ce wanda wannan shine alamar rayuwa a ganshi yana motsi motsin kuma da yake yi da irada amma rayuwa ta tana ba ta tsirrai khasiyatuha annumu wal ibtiza abin da yake nuna wannan rayuwa shine a ga abin yana girma a ga abin yana buƙatar a ciyar da shi in bishiya ce a shayar da ita a sa mata taki eh? wannan abin da ake sa masa na taki ko na ruwa shi zai sa wannan tsiro ya dinga girma alamar yana da rai kenan in ya mutu to ba zai dinga girma ba sannan ko bai za ka sa masa ba zai amfane shi ba to kaga bambanci tsakanin rayuwa ta mutum ko dabba da kuma rayuwa ta tsirrai don haka rayuwar iri biyu ce ce to da Allah ya ce hurrimat alaikumul maitata wannan yana yana nufin alhayatul hayawaniyya ba alhayatul nabatiyya ba yace domin itatuwa bishiyoyi tsirrai da za su bushe kaga in suka bushe alamar sun mutu kenan to sun zama najasa amma kuma sun rasa rayuwa ashe kaga ba don abin da ya rasa rayuwa bane yake zama najasa yace kuma wannan ittifaki ne na musulmi babu wani musulmin da ya taba bude baki yace bishiya in ta bushe ta zama najasa ko wata shuka in ta bushe ta zama najasa babu musulmin da ya taba faɗar haka don haka ijma'i ne na musulmi kakaf ashe kenan ba duk sanda aka rasa wani abu sunan shi rayuwa ake samun najasa a muhallin ba an gane ko yace kaga Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha i'lamu anna allaha yuhyi al-ardha ba'da kaga ashe ƙasa na rayuwa na mutuwa rayuwar ƙasa lokacin da ruwa ya sauka kanta ta suka fito kaga rayuwar take lokacin da ba ruwa tsirran suka mutu kaga mutuwar ta kenan yayin da babu ruwa ƙasar ta zama najasa bata zama najasa ba amma mai rai ce ko matacciya matacciya ce ashe kaga ba dukkan mutuwa ce take sa abu ya zama najasa ba mutuwar da take sa abu ya zama najasa sai al-maut al-hayawani ko al-mautatul hayawaniya to wannan shine da ibnu taymiya ce to ash-sha'r gashi yana daga dangin tsirrai ne saboda haka fitar shi daga jiki babu shakka ya rasa wannan khasiyya ta rayuwa amma kuma wannan bai sa ya zama najasa ba kamar yadda ba za ka yadda cewa bishiya dan ta bushe ta zama najasa ba to haka shi ma gashi hayat dinsa hayat ce hayawaniya ba nabatiya a hayat ce nabatiya ba hayawaniya ba domin baya motsi da karan kansa sai dai kawai a ganshi yana girma saboda sinadarin da yake samu a jikin mutum wanda yake sa shi girma yayin da ya bar jikin mutum ya rasa wannan sinadari shi ba zai girma ba saboda haka ya mutu amma kuma wannan mutuwar ba ita sa ya zama ya zama ya zama najasa ba wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa don haka waɗanda suke cewa gashi najasa ne kamar ba su yi la'akari da wannan bambancin tsakanin alhayat alhayawaniya da kuma alhayat annabatiya ba yace to haka nan akai fa ita ma akai fa ta mutum hukuncin su daya da gashi dan an yanke a kaifa ba a cewa wannan a kaifar da ta fita daga cikin mutum ta zama ta zama najasa babu shakka ta rasa rayuwarta amma ba ta zama najasa ba eh? farce to shi yasa imamu imamu al-bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babu a kitabul wudu a ƙarƙashin bab al-ma'u allazi yuksalu bihi sha'rul insan ai ma hukmuhu ruwan da za a wanke gashin dan adam da shi menene hukuncinsa babu shakka yayin da ake wanke kai to wannan gashi zai karewa yana zuba cikin wannan ruwa to me hukuncinsa sa shine sai ya kawo wannan hadisin na Abu Talha kaga shi ma anan bai dauki wannan hadisin a babin khususiyya ba da ya dauke shi a babin khususiyya to ba zai zama hujja ba Imam al-Bukhari a cikin wannan babi ya fitar da wani asar daga Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin yace cewa na fada wa Abida Abidatu Salmani ɗaya daga cikin sahabban sayyidina ali Allah ya ƙara musu ya ƙara masa yarda ibnu sirin yake cewa na faɗa wa abidatu salmani na ce inda na min sha'ari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama asabnahu min qibali anas aw min qibali ahli anas muna da gashin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda muka samu daga anas ko kuma yace masa muka samu daga iyalan anas sai abidatu salmani yake cewa la an indi sha'aratun minhu habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha ya zama ina da gashi fili ɗaya na manzo sallallahu alaihi wa sallama a gurina ya fi mun duniya da abin da yake cikinta haka nan imamul bukhari ya kawo daga anas dan malik a cikin dai wannan babi a cikin bukhari cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama lamma halaka ra'sahu shine wannan hadisi da muka karanta kana abu ta awwala man akhadha min sha'ri wannan dalili ne da yake nuna cewa wannan gashin da abu ya samu wanda ya kai wa matarsa ummu sulaim sun ci gaba da ajiyar wannan gashin har ya kasance bararrun bayansu ma sun gaji wannan gashin daga wajensu domin sirin sirin mahaifin Muhammad ibn Sirin bararren bawan Anas dan Malik ne shi kuma Anas dan Malik agola ne a gidan Abu Talha saboda haka sun ci gaba da gadar wannan gashin da aka bawa Ummu Sulaim wanda aka bawa Dal Abu Talha ya kawo Ummu Sulaim har ya kasance mawalinsu irin su shi Muhammad ibn Sirin ya zama da suna da wannan gashin domin yana gaya wa abida cewa muna da wani gashi na manzo sallallahu alaihi sallama har shi abidatu salmani yake cewa shi da shi zai samu wannan gashin ya fi masa duniya da abin da yake ta a cikin sayul bukhari a kitabul libas ya kawo mana cewa ummu salama akwai wani gashi na annabi sallallahu alaihi sallama a gurinta da ta sa shi a cikin wani kuttu na azurfa duk lokacin da wani ba shi da lafiya an masa kambun baka ko wani abu ya same shi na rashin lafiya sukan aiko sai a zo da ƙoƙo da ruwa a ciki sai a sa wannan gashin na manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ƙoƙo sai a a kai ma wannan mai rashin lafiya sai ya sha kuma sai ya samu waraka kaga wannan shi yake nuna halaccin tabarruki da wani bangare na manzo sallallahu alaihi wasallama da wani gurbi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zaune shi wannan duk ya halatta a yi tabarruki da wannan kuma wannan khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam at-tabarruku bi atarihi kan ban da shi ba a taba ganin wani sahabi an yi tabarruki da gashinsa ba ko an yi tabarruki da yawunsa ko an sha bawalinsa ko an sha jininsa ko an ainihin tsotse ba jinarsa ba a taba samun wannan to kaga duk wani wanda zai zo a yi masa irin wannan to yana daidaita kansa ne dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzo sallallahu alaihi wasallama yaqinan akwai albarka tare da shi amma kowane ne sai dai a kyautata zuwa to kaga za ka yi tashan fitsarin wanda ake su tabbata shi yasa duk da cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi Allah ya ba su tikitin shiga aljanna su an gama maganar su jira suke kawai alkiyamar ta tashi su kama abin da hanyar su shiga aljanna amma duk da haka ba mu ga inda ake tabaruki da sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman ko sayyidina ali ko wani ɗaya daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna ko wani ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar ko uhudu ba mu taɓa samun inda aka yi tabarruki da wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yasa muka fahimci su kansu sahabbai sun fahimci wannan cewa kususiya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to lalacewar addini da wanda suka shiga addinin kuma suke zamfarar mutane da suna addini su suka buɗe kofar tabarruki da wani bangare nasu domin su samu wani abu na duniya saboda haka tun da ya sa hula sai wannan hula ta yi tsada tun da ya sa takalmi sai takalmin ya yi tsada tare da cewa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi wannan da'awar ba don haka mu ahlus sunna mun yarda da tabarruki amma da wa da asarin nabi sallallahu alaihi wasallam domin duk dalilai da muka samu sun takaita abin iyanan ne ba mu da wani hurumi na mu haɗaɗa wanda abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗaɗa shi a rayuwarsa ba sahabbansa ko wasu faɗaɗa shi da kansu ba to kowa ya zai zo ya faɗaɗa abin ba za mu amince ba ba za mu yarda ba sai batun samun gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani bangare na kayan sa wasa ko abin nan a wasu gurare da ake ta yi ko takalminsa domin za ka ji wani ya ce a indiya akwai gashin manzan Allah wani ya ce a turkiya akwai gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce yana da takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce takalman ma biyu gare shi na dama da na hagu kowa yana da awa irin wannan wani ya ce gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai shi a gurare daban-daban a masar a masallacin badawi a masallacin wane ne do akwai gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gurin to irin wannan da'awa din mu a gurin mu duk da'awa ce tunda babu wani nakali sabit tabbataccen nakali da yake nuna cewa wannan shi gashin manzo Allah din da'awa ce musamman a wannan zamanin da damfara da suna addini ta yawa aka ga dama ta ita da damfara ko har ta kai ma tabarrukin da shi gashin da baka da tabbas kawai da kallansa ne ake tabarrukin ba da taɓa shi mara lafiya mun je da ummu salama sai ta sa shi a ruwa sannan a sha ruwa amma su yanzu ba ma sai an sa maka daga nesa cikin kwalba za ka hango shi sai kuma ka biya kuɗi yana daga cikin irin guluwi na sufaye dangane da irin wannan abinda yusufun na bahani ko in ce annabulsi wani mai littafin arrihilatul hijaziyya littafi ne da ya cika shi da karerai da wasu maganganu marasa tushe yusufun na bahani wanda shi ma dan kwashe-kwashe ne a cikin littafin sa jawahirul bihar fi fada'ilin nabiyyul muktar a cikin juz'insa na hudu shafi na shida. juz'i huɗu ne littafin sunan shi jawahirul bihar fi irin an-nabiy al-mukhtar amma ar-rihlatul hijaziyya ta annabulsi wani mutum ne da ya zauna a garin abin da ya zauna a Madina yana da wani littafi a shafin sun ba da wani labari shi annabulsi yake cewa wani malami na ƙasar indiya da suka haɗu da shi a madina malamin ya ba shi labari ya ce a ƙasarsu ta indiya akwai wasu mutanen da suke da gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin irin abin da shi wannan ba indiya ya gaya wa nabulsi cewa akwai wani mutum salihi a ƙasarsu ta indiya wanda ya mallaki gashi daga cikin gashin manzo sallallahu alaihi wasallam wato silin gashi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa duk shekara idan maulidi ya zo a tara ga watan rabi'ul awwal don su a wannan lokacin suke maulidi a lissafin su tara ne ba sha biyu ba duk da cewa yanzu ba wani lissafi ba ko ma yaushe ne ko ma har ma an fara a wasu gurare an fara to wanda za a safar za a karya kenan ya ce in maulidi ya zo shi wannan mutum yakan fito da filin gashin mutane da yawa a haɗu a taru a gurin wannan gashin a yi ta salati a yi ta salati a yi ta zikiri ana jinjina ana rawa aka yi rubuta wata waju jawabi shine shine wannan rangaji da suke yi yayin da ake zikiri sai a haɗu a yi ta zikiri ana rangaji Ya ce daga nan sai kawai a ɗauki wannan gashin sai a saka shi a cikin abin nan a cikin wani akushi na zinari wanda aka sa masa turaren almiski da al'ambar turare ne mai ƙanshi sai a sa gashin ya ba shi labarin cewa wannan silin gashin kawai sai a gashi da kansa shi ma yana ta rawa yace wa akbarahu anna hadhihi ash-sha'ra ربما تتحرك بنفسها تواجدا wannan filin gashi shi ma sai ringa rawa shi wannan ba indiya yake ce mauna bulsi ya ce ni na gani da idona kamar yadda ya ba shi labarin cewa wanda yake da akwai wani wanda shi yana da gashin shi ma yana da wani filin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma gashin nan ƙara tsawo yake shi kaɗai ƙara girma yake ya ce kuma yana yin rasta ƙaruwa yake yi ta ga ya kamata wata rana a ga ya cika kwando to na bulsi da yake shi ma kurafi ne irin <laughs> sai cewa yi kullu zalika laysa bi aji wannan duk baya da ba abin mamaki bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da babban rayuwa wacce kuma rayuwarsa tana gudana cikin dukkan gabbai nasa masu daraja kaga wannan yi wa annabi ƙarya ne mu a gurin mu ƙarya yake wa annabi da shi wanda ake gaya wa da wanda yake yake gaya mana da mai gaya masa da shi da shi da yake gaya mana kamar yadda muka ji a cikin hadisai sahabbai da yawa sun mallaki gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ummu salama kamar yadda yazo cikin sahih bukhari kitabul libas akwai gashin manzo Allah a gurinta Anas dan Malik kamar yadda kuka gani a nan Muawiya kamar yadda ya a cikin siyar alamin nubala haka nan daga cikin tabi'ai Umar ibn Abdul Aziz kamar yadda yake cikin littafin at-tabaqatul kubra mujalladin sa na biyar Umar ibn Abdul Aziz shi ma ya mallaki wani gashi na manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ba wani wanda ya ba mu labarin cewa wannan gashin yana rawa ba mu ba mu karanta cewa gashin wani sahabi gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gurin wani sahabi yana rawa ba ba mu ji wannan maganar banzan ba ko ya ce gashin yana girma a gurinsa in maganar salati ce safa da yamma salati suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri suke dan wani ya iya cewa ai saboda an taru ana wannan zikirin da salatin ne sahabbai ba sa zikiri ba sa salati wataƙila shi sai maulidi ya zo ke yi amma su safe da yamma yi suke yi amma babu wani wanda ya taɓa gaya mana cewa wannan gashin ya yi rawa ko wannan gashin ya rika girma yana yin rasta duk ba a samu wannan ba to kaga duk wani alama ce da suke nuna maka cewa ashe galibi irin waɗannan labarurruka da suke bayarwa ba gaskiya ba ne khurafa ce tatsuniya ce don kawai a samu wani abu da za a yardana al'umma da shi don ba wai batun cewa akwai gashin manzo sallallahu alaihi wasallam ko gashin manzo ana tabarruki da shi duk mun yarda amma bai zai nuna mana cewa wannan kurafin da yake wa manzo Allah ƙarya a hadisansa yake wa manzo Allah ainihin karantse a tauhidin da ya zo da su ba zai mana ƙarya akan gashin manzo Allah ba mu da tabbas sai ka ji an ce wani gashin a indiya wani a turkiya wani a masar wani a siriya ban sani ba ko ya zo kano wato wato ai dole ka yi mamaki idan aka ce har yanzu bai zo najeriya ba a ah, haba a'a na ban ai da mamaki a ce ni na gama an yi jinkiri da yawa ƙasa irin ta Najeriya da ko ko ko ko ko ko ko agogo aka sa a masallaci sai an masa raga an masa karafuna saboda sata ƙasa kamar ƙasar barayi fitilar kwai sai an hada da da abin da dirka an daure ta a masallaci ka a sace kasan da ake irin wannan damfara a ce har yanzu har yanzu ba a yi magana ina jin kan ne bai waye ba amma yanzu an fahimci ashe ana yi to ko ma da a ina ne Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wanda ya ce shin karama ma ana da'awarta kamar mu'ujiza wato ila yana nufin shin karama ma ana kalubale da ita kamar yadda ake yi da mu'ujiza na'am ana iya yin tahaddi da karama wasu suna cewa ai karama ba a tahaddi da ita mu'jiza ake yi tahaddi da ita karama ba ana tahaddi da ita imran al'ala ibn al'ala al-habs sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam al'ala ibn al-hadrami aqul al'ala ibn al-hadrami sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sayyidina umar lokacin da suka fita yaki ya kasance ruwa ya shiga tsakaninsu da arna abokan faɗin sannan arnan kuma duk sun kakkarya gadoji babu yadda za a tsallaka har a kai musu farmaki al'ala ibn al-hadrami kawai sai ya ce wa sahabbansa ya ce wa sojojinsa ku danno mu shiga kawai ya yi bismillah kawai ya danna cikin ruwa sai ga dawakai suna gudu a kan ruwa kamar suna gudu a kan ruwa sai ga su sun billatan sun haye gaci wannan ta ne amma sai ka ya kai yadda wato sai kana jin kanka ba ka tara arada da ka ka ce za ka yi kundin bala sai ka kwana ciki saboda haka ana yin tahaddi da karama ba abinda ba karama ba a yi ba ta yi karama ba ta wuro da karama wato karama ba ta rushe karama tunda an ce karama ai daga Allah ne a ce karamar wani ta danna ta wani ko ta maki ta wani kamar yadda ake ba da labarin dan marina da dan masani ko wani dan marina da wani dan masani dan marina ne ina jin ya tsaye da abin nan wata ko wani dan masani kuma ya kabo shi ya faɗo to kaga wannan karama daga Allah take to ya za a yi wannan abu ya fito daga Allah kuma a ce wani ya zo ya rushe Allah ne ke rushe kansa to karama ba ta warware junanta in ka ga wani an ce wannan wali ne wannan wali ne amma sun ja daga kamar yan kwallo kowa yana so sai ya yi fice sai an ce shi ya ci ya gasar to wannan ba wali bane ba wali bane akwai darasin at-tuhfal iraqiyya na satin da ya wuce ranar talata da ta wuce da daddare da yake ibnu taymiya ya gangaro matsalar karama saboda haka mun shimfiɗa magana darasi biyu na yi dukkaninsu a karama saboda haka wanda ya samu ko da yake babu shi a kano karatunmu na katsina na ranar talata muna karanta littafin as-tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya na shaykhul islam ibn taymiyyah ya yi magana akan karama saboda haka mun shimfiɗa magana akan karama mun kawo karama ta gaskiya ta waliyai da kuma abin da ake cewa karama wanda shine ba mu yarda da shi ba don mun kawo misalai wannan kuma cewa yayi dan Allah menene ma'anar wannan hadisin wa an anas anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyad saffan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhala ja'dan fa huwa lil ladhi ramaha bihi wannan hadisin hadisi ne na wani daga cikin sahabbai da ya tuhumi matarsa da cewa dan da ta haifa ba dan sa ba aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yace to a bari in ta haihu in bayan an yi hukuncin abin nan tsakanin su li'ani shi ya rantse ba ɗansa bane ita kuma ta rantse ɗansa ne shi kuma ya jefi wani da ya sani cewa ɗan nashi ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama hukunci shine yace a duba a bari a ta haifi ɗan idan an ganshi fari fari ƙal gashinsa lailai to na namijin ne domin kamar namijin kenan sun kuma ta zo da shi da ɗan duhu duhu sannan gashinsa birci birci haka to na shi wancan ne to sai kuma gashi ta zo da shi baki birci birci to amma shi hukuncin da an riga an yi shi kenan annabi yake cewa wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib Allah ya san ɗaya cikin ku ƙarya yake ko kai ko ita to amma hukuncin Allah tunda an ce in an yi haka kowa ya yi rantsuwa kuma duk suka yi shikenan sai a raba su babu maganar aure tsakanin su har abada kamar yadda ya ce mata la sabila laka ilaiha kai da ita kuma har abada to wannan ukuba ta isa in aka je kuma lahira tsakaninta da Allah wani ya ce tsagewar wata da ka ambata wasu malamai suna fassara shi da tafiyar tafiya duniya wata a yau wannan ba malamai bane kai istighfari malami da zai ce tsagewar wata da Allah ya faɗa istar mata sa'atu wa shaqqal ana nufin tafiya duniyar wata wannan jahilci ne ba ilimi ne. hadisin tsagewar wata yana nan cikin sahihai lokacin da muka zo tafsirin iktarabati sa'a mun karanta shi to kuma bayan ga abin da ya faru ga abin da malaman kwarai suka sai wani kuma sai ya zo ce tafiyar tafiya duniya wata ake mutum wannan kuma yake cewa mutum ne ya tuna cewa ya taɓa karya azumin ramadan da gangan ta hanyar cin abinci amma sai ya kasa tunowa shin ko ko a wancan lokaci ya zama balagagge ko bai balaga ba to wai ya zai yi to ko ka zama <laughs> balagagge ko baka balaga ba istighfari za ka yi za ka yi ta istighfari ko balagagge ne ya karya azumi da gangan to babu kuma wani azumin da zai ya dora wannan karya sai dai yayi ta neman Allah ya yi masa gafara ya yafe mishi babu wani dalili karfa da za a iya bayarwa wanda yake nuna mutumin da ya ce sha da gangan na azumi yana da wani sukuni na rama domin ramuwa din nan martaba mutum ne har a ce rama a karba kamar mutumin da ya yi fashin jarabawa a ce zo a yi maka wannan martaba shi ne to in ka ce akwai wannan martaba wadda za a yi masa ba wai gata ba wai a wanda yana ganin to yaya wanda ya ci ya manta ko wanda ya abin nan larura ta hana shi ya yi aka ce ya rama fa iddatu min ayyamin ukhra wannan kuma da gangan ya ci an ce kai ya rama wancan gata aka yi masa aiki yana da wani dama da aka bashi sai ya zo yayi yi abu a karba amma wannan laifin nashi ya kai ta yadda ba za iya samun ba zai iya samun wata dama ba sai dai ta istighfari ubangiji ya karbi tuban sa yawaita azumin fulu domin su cike masa gibin abin da gibin abin da ya yayi na laifi akwai alaka tsakanin shi'a da mu'tazila ba wai alaka ba shi'a mu'tazila ne duk shi'a da bai san mu'tazilanci ba to ba shi'ar ya sani ba kawai dai yana ban kaura ne yana baragada da sunan shi'a amma shi'a shi'a mu'tazila ne aqidar daidai take da aqidar mu'tazilawa a maimaita faɗin sunan littafin nan da ya tara annabawan ƙarya na ibnu Abdurrabbi littafin ba ta aka ya tara annabawan ƙarya ba littafin ya yi magana a kan wasu labarurruka na annabawan ƙarya ma'amma ya tattara su ba annabawan ƙaryar an ci gaba da samun su ai har bayan rasuwar shi wancan kuma ba an ci samun wasu ba sunan shi al-iqdul babban littafi ne ba ɗaya bane wajen sifili goma ne a sifili bakwai ne manya manya malam idan mace tana aure a wani gari sai ta je garin da iyayenta suke a matsayin ziyara shin za ta yi sallah wato za ta cika sallah ko kasaru za ta yi za ta yi kasaru matukar ziyara ta je ba zama ta koma can ba tana nan kano sai ta je garin su ziyara kaduna ko katsina in ta je can a matsayin ba kuwa take wannan kuma ya ce mutum ne yake da mata hudu a nan garin kano sai ya tafi kaduna ya sake auren wasu hudun sannan yanzu kuma allah ya masa rasuwa to suwa ne ne za su ci gado na gasken ce ne za su ci gado waɗancan duk ba na gaske ba ne na farkon da ya fara auna a Kano su ne matansa waɗancan ai ba su samu gurbi ba ba bare auren ya tsaya saboda haka an yi aure ne abin da ba mahallinsa ba saboda haka bai ma samu tsayuwa ba bare haka ta gado menene fassarar wannan hadisin wa an asim ibn adi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa برعاء الإبل في البيتوتة يرمون في يوم النهر ثم يرمون الغد ثم يرمون الغد من بعد الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وانا حديث yana magana ne akan makiyaya waɗanda suke kula da dabbobin sadaka dabbobin da aka ware domin zakka to in suka ɗauki hajji ba zai yiwu ba su zauna a mina kwanakin nan da ake uku a mina na ayyamu tashrik su bar dabbobi waye zai kiwon su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama rukhsa ce gare su idan suka yi jifa ranar nahar ranar goma ga wata suka yi jifan jamra al'aqaba to kashe gari sai su zo su yi jifan kwana biyu sha ɗaya da sha biyu su je can kuma su kwana tare da dabbobinsu an ɗauke musu kwanan mina kuma an ba su damar su haɗa jifan kwana biyu sannan sai ranar da za su bar mina kuma sai su zo su sake jifa rana ta sha uku wannan sauƙi ne aka yi wa waɗanda suke makiyaya shi da sa malamai suka ce duk wani wanda yake da wani aiki da ya shafi maslahar alhazai shi ma yana iya samun wannan rukta a yanzu a ce akwai wanda aikin alhazai yake yi maslahar aikinsa kuma tilas sai ya rika kwana a maka ba zai yiwu ba ya kwana a cikin mina akwai buƙatar kasancewarsa a maka to wannan shi ma an ba shi wannan dama in yayi jifa rana ta goma yawman nahar ranar idi yayi jifa wannan jamratul aqaba to zai iya tafiya gurin abin nan ɗinsa sai kashe gari ranar sha ɗaya in ya zo sai ya haɗa da kwana biyu yayi sai kuma ranar ƙarshe da za a yi istighfari sai kuma ya zo ya ƙarshen wannan shine hukuncin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga irin masu wannan larura din Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam